Hmm. wannan abu akwai abin al'ajabi da ban mamaki me yasa wasu mazan idan suka saki matansu suke barin ɗawainiyar yaransu a hannun mata to ai wannan abin tausayi ne da kuma abin mamakin kamar yadda kika faɗa ƙarshe sai dai matan su bi kotuna da wasu hukumomi domin karɓar haƙƙinsu ko ya za mu yi wannan lamarin ne to mu dai muna jiran saƙonninku ku ajiye mana shawarwari a comment section domin yadda za a magance wannan matsalar da take faruwa da mu. Mun gode.